Sunana Albashir Isaac Ibrahim, mu da sake saduwa a wannan tasha. A yau darasin da za mu yi a kan manhajin Microsoft Word ne. Microsoft Word manhaji ne na yin rubuce-rubuce wanda ake amfani da shi wajen yin rubutu kamar su rubuta wasiƙu, wajen rubuta CV da ma kowane irin rubuce-rubuce. Wato a Turanci ana cewa Word Processing Application kenan. Wannan shi ne amfanin manhajin Microsoft Word. mun yi kashi ɗaya wanda suke biye tare da mu sun san wannan kashi na biyu ne wanda kuma bai samu ganin kashi na farko ɗin ba wanda aka yi wato gabatar da microsoft word ɗin kanshi tun daga abin da ya shafi menene abubuwan da ya kamata a sani dangane da environment nashi wato farfajiyan shi ko kuma mu ce mahallin shi microsoft word ɗin wanda har ila a turanci za a iya kiran shi Microsoft Word Interface. Mun yi bayani dalla-dalla dangane da kowane bangare a cikin wannan darasi, sannan kuma mun bi home ribbon mun gama da kowane command da yake kai. Sai a biyo mu mu ci gaba. abu na farko za mu yi kilikin na insert ɗin kan shi command na farko a wannan ɓangare an yi grouping nasu su uku ne na farko shine insert cover page wanda shi ana amfani da shi ne wajen sa wato marfi abinda zai zama shine koba ga aikin da kake misali mun zabi wannan kamar yadda muke gani dai cover page ɗin suna nan da ɗan yawa in mutum ya scrolling zai ga akwai kashi kashi sai ka duba ka gani wanda ya yi ma dangane da aikin da kake so ka yi. Misali za mu iya sa title na document namu ya zama assignment kamar yadda muke gani daga kilkin so ɗaya zai baka dama ka yi editing wancan wannan kuma in ka zo ka yi kilki inda aka sa administrator a nan mafi yawa sunanka ake bukata ka yi auto na wannan document za ka iya ka sa sunanka kamar yadda ake gani a nan na shigar da sunana Company name zai zama ma'aikatar da kake aiki ko kuma sunan business naka ko kuma sunan makarantar da kake. Misali zan iya sa a takaice UNIMED in kana jami'ar Maiduguri ne, ko ka sa shi a full University of Maiduguri. Company address UNIMED tana Bama Road. Kamar yadda muke gani, sun riga sun tsara komai wannan cover page kamar matsayin template ne kawai sai dai ka duba in ya yi daidai da aikin da kake so ka yi sai ka zaba ka sa bayanin da zai hau kai kuma ya danganta da abin da kake so ka shigar wani zai iya zama sunan malami sunan course ɗin ko date ya za a iya sa date a nan misali misali nan zan iya sa ko 12 12 2022 ko 2023 So kuma zan iya canja kala ko da yaushe mun riga mun yi wannan a darasin mu na farko kamar yadda muke gani irin wayannan bayanai duk za ka iya shigar da su a hankali kwance. To kamar yadda ake gani misali yanzu yana da peji guda pages guda biyu na farko yana da cover page sannan ga page ɗaya cike da rubutun da nake so. To sai misali sai na gano a'a kafin wannan page ina son wani page da zai shiga tsakanin nan, tsakanin ko ba page nawa da wannan. To nan ne ma inda mafi yawa amfanin uh, insert blank page yake zuwa. So sai in zo insert sai in zaɓa blank page. Kamar yadda ake gani yanzu tsakanin ko ba page nawa da page ɗin da yake ɗauke da rubutu na sa wani sabon empty page. Wannan kuma ana yin haka ne idan an gano kamar akwai buƙatan a shigar da wasu sababbin bayanai to sai a zo sai a yi saka sabon blank page sai a shigar da bayanan da ake so a shigar amfani daga baya ga blank page sai page break page break kuma amfanin shi shine idan kamar ina da wayannan rubutu na yi kuma alhali kowane daga cikin wato wannan paragraphs din ina so ya zama akan page ɗaya zan ajiye su to asali ga microsoft word sai ya cika fili a fejin da kake aiki kafin ya je wani. To in ko ba haka ba in kana son ka kai shi wani feji sai dai ko ka ta danna yanta wanda kuma ba shi da daɗin yi. A madadin wannan zan iya gaya wa Microsoft Word cewa daga wannan paragraph ina son sauran rubutun ya fara a wani sabon feji shine sai yanzu page break. Yanzu daga nan ya ɗauke duk sauran abubuwan ya kawo su a sabon feji. zan iya ce wannan paragraph shi ma ya zauna a wannan page kaɗai ina danna page break shi ma haka gani duk mun ajiye kowane paragraph a pejin shi so shi iya a takaice amfanin page break shine ka gaya ma microsoft word inda kake so ka fara wani rubutu a jikin peji inda kake son wata peji ta fara kenan to wannan shine amfanin page break ah, aiki da tebul yana da matukar muhimmanci a Microsoft Word, domin tebul amfanin shi shine jera bayanai zuwa gida-gida domin a ji daɗin shigar da su. Misali zan iya yin zaɓa abin da za a yi la'akari da shi an zo sa tebul shine wannan ƙaramin drop down arrow shi za a yi clicking. Jerin da ya zo haka shi ake kira column, jerin da ya yi haka shi ake kira rows ko kuma row. So idan kana zaɓen adadin table ɗin da adadin rows da columns da kake so ga table a karo na farko zai iya na nuna ma adadin su a sama a nan za a gani a rubuce ko one by one ne yanzu muna two by one two by two haka haka ne misali ina son table na three by three idan kana juyawa a saman gida-gidan nan da aka yi za ka ga yana nuna ma alamar samfari yadda zai kasance a jikin fefanka in ka yi click kuma zai zauna To ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga amfani da tebur ɗin amma ina so a yi la'akari da muka shigo da teburi wani sabon ribbon ya fita na design wanda shi kuma ana yin shi ne domin juya yanayin yadda kake son tebur ya kasance. Design ɗin kun lura yanzu ina yawo a kan tebur yana canjuwa. amfani shi kenan har ma da sauransu in kuma ka so wani design na daban suna nan da yawa dangane da design ɗin da ka so ka ba ma tebur naka to misali bari in zaɓi wannan kowane da sunan shi an lura sunan wannan shine grid table 4 accent 1 wanda gaskiya design ne wanda yana da kyau za a iya zaben shi ko wannan bakin shi ma gaskiya zai cire rubutu mai kyau outline yanda za ka gane kowane waje da kake shigar da bayananka kuma ba wani abu za ka yi ba ka gane menene sunan wannan design illa kawai za ka janyo kuson ka ka tsaya akan design to bari yanzu na tsaya a kai gashi ya nuna bari in click na zaɓe shi to daga baya ga wannan in kai ka so ka zaɓi kolon da za ka ba ma sel ko ro ko kolon duk zaka iya ka zaɓe shi ka zaɓi kolon da kake so ya cika ma wajen da ka so ana ƙara girman yanayin zane zanen da suka rarraba tsakanin tebul ɗin ana ƙara girman su a wannan wajajen nan kuma ana zaɓan irin layin da ake so in aka so layi mai rarrabuwa da sauransu duka ana iya canje-canje a nan nan kuma kaurin layi kamar yadda muka faɗa za a iya gwada ba za mu bi su dalla-dalla mu yi ba to tun da yanzu na samu teburi bari in ce wannan kolin a sel na farko suna nake so sai sel na biyu in ce ina son local government sai kuma sel na uku ina son shekaru To, in na gwada da misali na farko Musa Aisha Isa, wace tana local government na Bama a Maiduguri ko Borno State, shekarunta sha takwas. To, kamar yadda ake gani kawai ana ganin kusona yana tsalle daga wani kwalum zuwa wani kwalum ko daga sel zuwa sel. ba wani abu za yi ba illa a danna tab a kan keyboard za a ga yana tsalle yana zuwa abu na gaba kawai tab za a danna zai haifar da wannan hadin to kamar yadda ake gani gashi mun samu mun shigar da bayanai mun samu bayanai guda uku ya za a yi ana juya teburi banda wannan design da muka bayar na farko ko misali ƙara bayanai idan misali muka gano cewa muna fa son serial number ko kuma mu ce a tsakanin nan muna son a samu state kafin local government to iya abin da za ka yi shine ka janyo kusonka ya zo tsakanin wannan layin da yake tsakanin kwalum na nem da kuma LGA za ga alaman plus ta fita alaman kari idan ka yi click zai ƙara ma wani cell so sun da mun samu wani cell yanzu za mu iya sa wato za mu iya mu rubuta heading ɗin da muke so kuma mu shigar da bayanan da muke so wayannan duk suna burno kamar yadda ake gani cikin hankali kwance cikin sauƙi mun ƙara wani kwalum ba tare da wani shan wahala ba idan kuma muka gano har ila za mu yi ƙari ta wannan ɓangare yana da wahala ka samar da wannan plus a sama abu mafi sauƙi shine kawai ka yi click a cikin kowane daga kowane ɗaya daga cikin rows ɗin nan ka yi right click za ka ga insert sai za ka zaɓa cewa wannan karo kana son a yi ma inserting column to the left in ka yi klikin, in ga wani column ya samu to the left wanda za mu iya musa serial number a kai kuma idan muka so sauƙin saka number maimakon mu bi muna 1 2 3 akwai abu mafi sauƙin da za mu yi wanda shi ne za mu iya mu yi highlighting su column da muke son number mu yi clicking home mu dawo nan mu zo mu zaɓi numbers za mu ga shi da kanshi ya sa lambobi automatically kuma ko da adadin rows nawa kake da shi zai shigar ma da lambobin nan hankali kwance wani aiki da za mu iya neman gyarawa dangane da tebur shine rage faɗin wa'annan cells ɗin da columns ɗin. Serial number baya buƙatar column mai faɗi haka, ya mishi girma za mu iya mu rage. Ana cimma haka ne idan aka kawo kuso a tsakiyar daidai da tsakiyar layin da ya raba column biyu ɗin za a ga alaman aro da ya nuna dama da hagu sai a danne mouse sai a yi kilikin a ja zuwa bangaren da ake so in dama ake so a ja dama in hagu ake so a jawo zuwa hagu kamar yadda ake gani yanzu mun rage girman wannan kolin mun ƙara wannan girma daga shi sai in misali muka gano cewa ba a buƙatar shekarun mutum saboda haka ba ma son kwalum din nan gabaki ɗaya ya za a yi mu rabu da shi idan aka zo kusa da shi wannan kwalum za a ga aro ya canja yana nuna alaman ƙasa. Idan aro ɗin nan yana nuna alamar ƙasa, idan aka yi klikin zai zaɓi duka column ɗin. Za a iya a yi right click ko kuma a zo idan wannan command ya wannan tooltip ya fita, za a ga delete sai a yi klikin drop down arrow shi. akwai delete columns. Da yake column ne delete columns za a zaɓa. So ana klikin wannan column gaba ɗaya zai tafi. Kuma muka so za mu iya mu zo mu ƙara faɗin tebul na zuwa inda muke so. Saboda haka, haka idan aka so goge row shi ma za a iya zaɓa row ɗin sai a zo delete rows shi ma zai tafi. To a taƙaice wayannan na daga cikin ayyukan da za a iya a yi da tebul wanda idan aka yi la'akari sakamakon sa automatic numbering ɗin nan in ka sa ta to a yayin da kake aiki da tebur naka shi zai ci gaba da shigar ma da shi saɓanin idan ka ce za ka yi manual yanzu mun ga da kan shi yake shigar mana da nobari wannan abu da nake kuma ina cin mashi ne sakamakon danna tab da nake yi a jikin keyboard na to ta haka mutum zai iya samar da tebur duk yanda yake so idan kuma na ga rows sun yi mun yawa kada a manta zan iya highlighting ko nawa ne Ina yi highlighting na zo delete wannan tunda rows ne na zabi delete rows duka za su tafi a takaice wannan shine bayanin da za mu yi dangane da table sai kuma mu je abu na gaba idan muka zo insert sai mu zabi pictures misali nawa yana desktop dangane da location da kake son ka ɗauki hoton ka mafi yawa zai kawo mutum pictures amma nawa yana desktop so zan iya zo zaɓa desktop a desktop sai in ɗauki hoton da nake so sai in zaɓi insert kamar yadda muke gani shi hoto ya shigo shi kuma idan hoto ya hau za mu ga wani sabon column ya fita na format wanda a ciki za ka iya ka yi abubuwa daban-daban su cire background da sauran correcting na hoto da sauran abubuwa kamar yadda muke gani a nan wanda daga cikin masu muhimmanci akwai canja ko saka firem ma hoton. Za a iya zaɓa a sa ma hoto firem ko a sa mishi inuwa wannan in na zaɓe shi yana kai hoton layi na gaba ne. Bari in rage wannan ko in cire. In za a yi deleting idan za a yi deleting table za a yi clicking wannan sai a zo a zaɓa delete sai table gabaki ɗaya zai tafi. To kamar yadda na ce a ƙarƙashin format za mu ga akwai frame kala daban-daban duk wanda ka zaɓa zai yi misali na zaɓi wannan za mu ga mai shadow ne gashi nan za a iya sama hoto boda effect ya zama kamar in form of 3D su shadow da sauransu wanda dukan an gwada akwai wayannan commands a nan sauran abubuwa za mu gani abu mai mahimmanci shine wajen rage size na hoto wanda idan aka duba wayannan cycle cycle da suke kowane angle wanda adjustment points ne kowane mafi yawan ana so a rage hoton ba tare da an canja aspect ratio na shi ba wato gwamma a yi adjusting hoto diagonally kuma musamman in an danne shift akan keyboard aka yi clicking aka yi dragging ba abin da zai canju duk yanda kai kowane angle da width da height wato bangaren faɗin shi da kuma tsayin shi duk zai na tafiya tare ba abin da zai canju sai an sake mouse sannan sai a sake shift da aka danna a akan keyboard to kamar yadda ake ga yanzu cikin sauƙi shi mun rage girman wannan hoto daga baya ga wannan ana iya a yi kurofin kurofin shi ne kaman datse hoton, datse wasu gaɓoɓi na hoto. Shi ma misali in na yi right click zan ga crop ya fito. Idan aka yi wasu alamu a kowane angle na hoton za su fito wanda in ka kawo kuson ka za ka ga alaman ya hau kai. Idan ka ja za ka iya ka rage hoton zuwa daidai inda ka tsaya. Misali kamar haka. na gani na danna yanta shikenan ya datse gefe da gefe shi sannan ana juya hoto idan ka kawo mouse naka wannan waje da ake da abu kaman cycle idan ka juya daga hoton ka zai juya zuwa duk yadda ka so sai wannan alama da muke ga tana fitowa idan an ajiye hoto domin mu gwada aikin ta bari zan sa rubutu a nan yanzu da yake mun samu rubutu idan muka zo kan hoton muka yi klik sai muka zo kan wannan alama muka yi klikin muka yi klikin a kai zai nuna mana wani a bisa wani tsari muke so mu ajiye hoton dangane da rubutu misali akwai square in muka zaɓi square ɗin nan zai kawo hoton ya cire wani square daidai nan ya ajiye rubutun a gefe biyu baya so dangane da zaɓin da ka zaɓa zai iya gyara ya jera ma hotonka tare da rubutunka daidai yadda ka so wannan shi ake kira idan mun yi right click muka so shi ake kira wrap text wrap text kenan sannan wani abu mai mahimmanci shine sama hoto suna a ƙarƙashin shi wanda shi ake kira caption idan an yi right click za a ga insert caption wannan dialog box zai fito idan aka danna ok sai a goge abin da yake nan a rubuta abin da ake so misali a programmer in an gama sai a yi klikin gefe ya riga ya zama caption na wannan na wannan hoto to a takaice wannan kenan dangane da aiki da hotuna a microsoft word akwai abubuwa da dama da za a iya gwada a gani abu na gaba shine hotunan nan za a iya a sa na farko mun sa wanda yake kan kwamfutar mu ne amma za a iya a sa online hoton da yana kan intanet kenan wato a je kan intanet a nemo hoto idan kwamfutanka tana jone da intanet wato is connected to the internet idan za ka iya ka nemo za iya ka nemo hoto online ka zo ka sa aikin da kake yi kawai za ka zo nan ka yi click zai fara loading ya nemo jerin hotuna ya nuna ma misali kuma in bai ma ba za ka iya ka rubuta irin samfarin hotunan da kake so misali na ce hotunan technology nake so idan na yi enter zai nemo min hotunan da suke da alaƙa da kimiyya duk wanda na ga yayi zan iya zaɓe shi ga sunan jeri daban-daban misali idan na zaɓi wannan sai a zaɓi insert idan an yi klikin insert zai saka hoton a daidai wajen da aka zaɓa ya shiga yawo mun gani yanzu ga shi ya zo ya shiga so mun koyi ya ake rage girman hoto za mu iya muyi yi adjusting size nashi mu rage girman shi kaman haka zai zo nan to daga baya ga hotunan da za a shigar online akwai kuma uh, icons wanda su ma online ake nemo su idan an yi clicking idan ana connected to the internet ga alamu nan kala daban-daban wanda mutum yake so sai ya zaɓa. Shi ma idan kana so ga categories nan wato kasafi na ire-iren abubuwan da za ka iya zaɓa in na ilimi ne in ka yi klikin za ga ga abubuwan ilimi nan su littattafai da sauransu. Idan kuma na abinci ne su ma ga samfarin su nan duk abin da ka zaɓa shi zai baka. Wannan ma daga online ne ake samar da shi sai ka yi adjusting dangane da yadda ka so daga baya ga shi wanda ake kara a sa online shine 3d model suna idan akwai wani file da ka ajiye to in babu sai ka je from online source shi ma suna nan jeri daban-daban za ka iya sacin misali na ɗau na ɓangaren emojis zai kawo jerin emojis in na ɗau wannan bisa misali da yin dariya na sa insert zai fito shi kuma da yake 3D ne zai tsaya akan rubutu ma idan ka so kawai zai hau kai sannan za ka iya juya shi a yanda ka so in ka so wannan alama zai nuna ma zai juyu zuwa 3D dangane da yanda ka so za a iya juya shi yadda ake so da yake 3D ne sannan shi ma za a iya rage girman shi sai a ajiye da aka so to wannan yadda ake shigar da wato hotuna musamman wanda za a ɗauko online da hotuna da alamu icons sai kuma wato hotunan 3D. Daga wannan kuma sai shapes, shapes yana da amfani wanda shi idan aka zaɓi shef za a ga mouse pointer ya canja zuwa alaman plus. Wannan shi yake nuna ma ka zaɓi wani daga cikin zanen abin da ya rage shi ne ka zana shi. Kuma yadda ake zane shi ne za a yi clicking, za a yi left click a riƙe mouse sai a ja. Domin cire shef a daidai wa daida da tsayi da faɗi ya zama daidai za a iya a danne shift a kan keyboard sai a ja hoton ba zai lankwashe ba zai zama daidai wa daida duk yanda kai yanzu wannan perfect cycle ne amma idan na ce zan yi zanen ba tare da na danne shift ba misali na dawo insert shape sai na zaɓi cycle zan iya yin cycle da ba perfect ba yana lankwas ba kamar yadda ake gani yana lankwaswa Ina danna shift zan iya samu perfect cycle shi ma idan mutum ya zana shift a lura format yana zuwa wanda za a iya a yi sauye-sauye da dama domin canja yanayin yadda ake son shi shift ɗin ya kasance wasu daga cikin sauye-sauyen da za a yi iri ɗaya suke da na hoto idan an lura wasu kuma sun bambanta a nan za a iya zuwa zaɓa kalan da ake so wanda automatically zai ɗauka kamar yadda ake gani wayannan za a iya sa su kamar yadda na yi bayani lokacin hoto da sauransu to wannan kenan dangane da shef, sai kuma smart art yana da amfani musamman wajen nuni dangane da jerin yadda kake son aikin ka ya kasance idan an shiga smart art za a ga wannan dialog box ya fita misali kuma shi ma akwai jerin akwai jerin kasafin smart arts ɗin da ake so misali akwai na process wanda zai nuna yanayin tafiyar da aiki akwai cycle wanda zai nuna yadda abubuwa ke zuwa su dawo dangane da abin da kake so ka yi bayani a kai sai ka zaɓi smart art da ya dace da shi in process muke so misali idan na zaɓi wannan zan iya zaɓi jeri ɗaya daga ciki kamar wannan in na danna ok zai fita mun san yadda ake adjusting na size yanzu za mu yi yi adjusting na size na shi wato mu daidaita girman shi zuwa yadda muke so misali mashigar farko kawai za a yi klikin ne sai ka shigar da bayanai misali a mashigar farko zan iya a nan in rubuta primary election zan nuna jerin yadda ake zaɓe kenan secondary election kamar yadda muke gani ana so a jera tsarin yadda ake abubuwa gashi nan ya nuna mana daga an yi primary election sai a shiga campaign sai zaben gama gari wannan kun ga process ne ya nuna to amfanin smart art kenan daga baya ga smart art sai muna da charts domin saka chat za mu zo insert sai mu zo chat misali muna gani a hannun hagu akwai kasafce-kasafcen kowane cat wanda duk idan muka duba suna nan ire-ire daban-daban an kasafa su wato categories daban-daban ana kolum yana daga cikin wanda aka fiye yawan amfani da shi to misali muka zaɓi wannan na farko wanda shi ne clustered column eh, idan muka danna ok zai fito sai zai nuna Wato bayanin da ya haifar da wannan sakamakon kenan, wanda idan misali muna so mu yi aiki da bayani guda ɗaya ne, misali za mu iya mu zaɓa biyun mu goge su idan ba ma buƙatar su, su ne sai mu goge column. Za mu ga yanzu sakamako iri ɗaya ya bar mana. To a nan idan muka so za mu iya mu canja sakamakon misali za mu iya mu nan ya zama jihohi state kenan. Nan kuma mu ce population nasu ne misali population. Wato adadin mutanen da suke wannan jiha. Nan za mu iya mu ce Kano, wannan mu ce Jigawa, sai wannan mu ce Kogi State, wannan kuma za mu iya mu ce Yobe. To misali za mu iya mu ce alal misali mu ce population na Kano is population na Kano mu ce 20 million ne, Jigawa mu ce 6 million, Jigawa za mu iya cewa 5 million, Kogi mu ce 3.5, Yobe mu ce 4.5 ɗin. To kamar yadda muke gani yanzu dangane da adadin girman kowace jiha yanayin population ya canju. Kuma a nan muna da adadi wanda yake nuna daga miliyan ishirin da biyar zuwa ƙasa na Kano ne kaɗai ya cimma miliyan ishirin. To wannan yana daga cikin misalin yanda ake amfani da wato chart wanda kuma idan ka yi klikin shi ma under design ko format za ka yi ka canja mishi tsari daban-daban misali a design za mu iya mu zaɓa duk wanda muke so a nan kamar yadda ake gani idan ma wannan bai yi ba akwai wasu a nan misali mun zaɓi wannan za mu ga ga yanda yake ko kuma mun dawo ga wannan shi ma ga yanda yake Wannan kenan dangane da saka chat. Sai abu na gaba kuma shine screenshot kawai zai ɗau hoton, eh, screen naka ne sai ka sa shi a aikin da kake yi. Abu na gaba shine header. Za mu yi magana kan header. Yana da mahimmanci Shi kuma saka kanun, za ka sa ma document naka wani bayani ne wanda kana so ya bayyana a saman. document naka a koda yaushe idan kana aiki da shi. Misali idan muka zaɓi wannan, za mu iya a nan mu ce wannan dokumen dangane da manhajin Microsoft Word ne. Sai a nan za mu iya mu zaɓa close header or footer za mu ga ko da ko akan kowace fefa yana fita a sama kowace fefa da muke da ita zai ci gaba da fita a saman shi wanda ana yin shi ne domin a shigar da bayanin da ake so yana bayyana a kan takarda akwai kuma futa wanda shi zai shigar da wannan bayani ne ta ƙasa a ƙasa zai shigar idan ana so a ƙarƙashi a sa bayani Misali a nan mu ce muna son sunan wanda ya kirkiro wannan document, za mu iya misali by albashir Sai mu zo mu yi closing. Idan muka zo ƙarshen kowace page za mu gani by albashir Wato albashir ne ya yi wannan aikin. Amfanin futa kenan da shi da header. Wanda kuma yanda ake shigar da su eh, kusan daidai yake da yanda ake shigar da page number. idan ka yi aiki kana so ka sa ma a pages naka wato takardun da ka yi aiki a kai kana son kowane ka ga number a jiki za ka yi ka zo in kana so a saman page sai ka zo top in kana son bottom sai ka zaɓa wato a ƙasan takarda kenan idan muka zaɓi wannan za mu mu zo ko a tsakiya ko a gefen dama ko kuma dangane da daidu yadda ka so misali muka zaɓi a gefen dama gashi nan ya shigar in na danna close kowace fefa za mu ga ya bata namba automatically kuma idan ka ci gaba da aiki za ka ga cewa ko page nawa kake da shi zai ci gaba da saka maka lambobi ga pages naka. To daga baya ga wannan sai shigar da text box idan misali design kake yi ko wani abu shine za ka buƙaci text box wanda zai keɓe rubutu ne a gefe domin ka shigar da shi a inda ka so. misali muka ce abin da ke nan ɗin shi muke so mun riga mun shigar da wannan text to za mu iya mu zaɓe shi mu juya mu kai inda muke so bambancin text box da kuma normal rubutun da muke aiki da shi kenan wannan shi ne text box to ina ga a takaice wayannan ya wadatar what art shi ma idan ana design amfanin word art shine idan kana son rubutu mai design kala daban-daban kamar yadda muka gani a farkon homepage da muna shigar da styles idan ka ciro shi za ka samu design na rubutunka har ilau in na yi har ilau in na yi misali da sunana daɗin sha'anin da yake da shi shine shi ma za ka iya ka juya shi duk inda ka so kuma kamar yadda muka sani sauye-sauye akwai su a nan misali za a iya zaɓa kalan da ake so ya shiga cikin eh, rubutun za a iya zaɓa a nan. Misali muka zaɓi blue, outline shine kalan da zai zagaya kowane harafi. Misali in muka zaɓi yellow, za mu ga asalin rubutun akwai yellow zane da ya ɗan zagaya shi. Kamar yadda muke gani yanzu yellow zane ya zagaya rubutun to wannan yellow shine na outline. settings ɗin suna da sauƙi za a iya duba a gani. Ɗaya daga cikin abubuwa masu mahimmanci shine yadda za a iya sa equation a document. Equation kuma shi tsarin lissafe-lissafe ne irin na mathematics wanda idan ka shigar zai fito a yadda yake a tsarin lissafi na maths sai dai ka bi kowane waje ka yi editing misali in nan 2 ne ake in nan 1 ne x ɗin meye za ta zama idan x din misali ana so ta zama 3 sai ka zo ka canja haka yan ɗin nan maimakin a ce sai ka yi komai da kanka kawai za ka zo ne ka bi ka canja su tunda n mun ce 4 x kuma mun ce 3 nan sai mu sa 4 3 4 3 kamar yadda muka shiga nan ma duk sai a bi a shigar da su to shine amfanin shi kenan amfanin sa equation daga baya ga equation kuma za a iya a shigar da alama alamu kenan wayansu symbols na rubutu idan an zo nan an yi klikin na drop down arrow akwai more symbols idan aka yi klikin a kai za a ga ga alamu nan da dama kala daban-daban na rubuce-rubuce kuma akwai wanda an kawo su ɓangaren recently used symbols wanda an fiye aiki da su a yau da kullum an kawo su kusa Idan kana son ka canja yanayin font za ka iya ka zo nan ka canja font ɗin wato ire-iren rubutu kenan. Daga baya ga wannan kuma za ka iya ka zo ka zaɓi kasafin wannan alama da kake so wanda symbols ne za ka iya ka zo ka zaɓa ah, wanda ire-iren symbols ɗin ne a nan za ka iya ka zo ka zaɓa irin symbol da kake so. Idan arrows ne in yi clicking zan ga ga arrows nan sun zo. Idan ma a ce misali mathematical operators nake so za mu ga nan wajen gajerin abin da ya shafi lissafi ga su divide by multiplication wanda su ne mathematical operators ɗin da wannan muka zo karshen kashi na biyu na wannan darasi sai kuma kashi na karshe da za mu zo mu cire wanda za mu duba sauran abubuwa da ya rage ta fuskan design layout da musamman ma ɓangaren view sai mu ba da waɗansu tips da kuma mahimman hints da za ana amfani da wanda za su taimaka a yayin da ana amfani da Microsoft Word.